tara sun mutu a Uganda a bikin sabuwar shekara. Shugaba Buhari ya yi jawabi ga 'yan Najeriya. Fada ya barke tsakanin mayakan ISIS da al Al-Qaeda a Mali. Ukraine ta shiga sabuwar shekara da lugudan wuta da hare-hare daga Rasha. Ku iya dinna subscribe da ƙararrawa a shafin na Far'a TV a YouTube domin sanar da ku da zarar mun ɗora shirye mu Kazalika a shafin Facebook da Twitter za ku iya kasancewa da mu a kowane lokaci a Far'a TV domin ganin dukkanin labaran da muke wallafa muku a kowane lokacin. To salamu alaikum jama'a Nura Muhammad ne ke yi muku lale marhaban a cikin labaran fara'a TV na wannan rana. 'Yan sanda a Uganda sun ce akalla mutane tara ne suka mutu gwammai kuma suka jikata a yayin da ake murnar sabuwar shekara a Kampala babban birnin kasar. Wasu daga cikin waɗanda suka mutun yare ne da suka ji bikin a wani kantin zamani a Kampala kamar yadda rahotanni suka bayyana. rahotannin sun ambato cewa an samu cunkoson mutane ne a lokacin da ake harba wuta a sama a daidai lokacin shiga sabuwar shekara a garin a haka sai aka samu cunkoso wasu mutane sun mutu a wurin kai tsaye yayin da wasu suka mutu a asibiti bayan an kai su 'yan sanda a birnin kampala sun ce suna ci gaba da bincike kan lamarin shugaban najeriya muhammadu buhari ya shawarci 'yan ƙasar da su shiga sabuwar shekara ta 2023 da fatan ganin kasar ta ci gaba ta fuskar haɗin kai da ci gaba cikin sakonsa a sabuwar shekara da ya aika a jiya shugaba buhari ya ce shekara ta 2023 shekara ce da za a ƙara mayar da hankali kan harkokin tsaro da bunƙasa tattalin arziki da kuma yaƙi da cin hanci da rashawa Buharin wanda ya yi maraba da suka da yaban da 'yan Najeriya ke yi masa ya ce ya yi iya abin da zai iya yi ga mutanen ƙasar yayin da yake fatan duk shugaban da zai zo ya ɗora daga inda ya tsaya domin ciyar da Najeriya a gaba. Ya ce dole ‘yan Najeriya su ɗauki ragamar tabbatar da zaɓukan da za a yi na shekara ta 2023 an yi su ba cuta ba cutarwa, ya kuma shawarci ‘yan ƙasar da su yi kiyaye tare da hankali a lokacin zaɓe da kuma kiyayewa daga dukkanin wasu waɗanda za su sa su tada zaune tsaye. rahotanni daga mali na cewa kazamin fada ya barke a gabashin kasar tsakanin kungiyoyin masu ikirarin jihadi da ke adawa da juna alka'ida ta ce ta kashe fiye da masu tsaron ra'ayi ɗari kamar yadda ta bayyana ma mayakan isis ta ce fadan ya faru ne kusa da tasit da ke yankin minaka duka bangarorin biyu sun wallafa bidiyon rikicin a shafukan sada zumunta rundunar sojan mali da ya ta shafe tsawon shekaru tana yakar kungiyoyi masu ikirarin jihadi da a yanzu take samun tallafi daga kungiyar wagna ta sojojin haya daga rasha a nan kuwa rahotanni daga ukraine na cewa an jiyo karar tashin wasu hare-haren makamai masu linzami da rasha ta kai a kif babban birnin kasar shugaban rundunar sojan ukraine ya ce sun yi nasarar harbo makamai sha biyu cikin ashirin da aka harba a kasar shugaban vladimir zelensky a wani jawabi da ya gabatar ya ce kasarsa za ta ci gaba da yaƙi har sai ta yi galaba ya kuma zargin rasha da bai wa hudubar shidan ganin irin har-haren da take kaiwa kan fararen hula a ranakun kirsimati da sabuwar shekara inda a gefe guda kuwa shugaban rasha vladimir putin ya kaddamar da jawabinsa na sabuwar shekara ga 'yan kasar ta kafar talabijin to duka duka labarun kenan a madadin waɗanda suka tallafa har labaran suka zo gare ku musamman wanda ya tace labarin tsaf nura muhammad ke cewa salamu alaikum wa rahmatullah